الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زم كوما karatun da muka yi sacin da ya wuce tun da nan muka karanta karatun ba mu yi takhrija a jisin ba zama ma takhrij ajishin ko ma hukuncin abin da ya shafi wadannan ajisan Allah yarda amma kafin mu fara ya kamata ya halatta ficina abin da yake faruwa mai duguri ba zan shiru a ba zan tuna yanwa duk wanda yake da ruhi na musulunci da imani ya taimaka addu'a ruki allah allah ya kawo mana mafita wannan shine wanda mumini musulmi ya kamata yi in kun tashi dare ko kun shafi da wuturi abinda za a yi addu'a a cikin sujada ku roki Allah Allah ubangiji ficinan da yake a kasan nan Allah ya ba mu zaman lafiya domin sallan da kuke ga mu hadu muna yi da karatukan da muke yi kuke cewa sallallahu alaihi wasallam da wanda wanda yayi salatu annabi kwaya daya an kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da lada wanda ladan ba malaiku suke rutawa ba Allah shi ke sakawa to zaman lafiya shi ke kawo wannan zaman lafiya shi ke sa waɗannan karatukan kuka gane wannan ya halatta wannan bai halatta ba saboda ba shirri a ban kasa kama jahilci to zaman lafiya shi ke sa yake samun damar yin karatun ku ganda da abin da ake ba daidai ba wannan shine daidai to a roki Allah kar wani mutum yana na jinjirin jin ina gan abun bai shafe shi ba ai shekaru da ya wuce kun dan ficinan da ya faruwa nan Kano kowa ya ji a jika zai gan cewa zaman lafiya abu ne wanda ake nema Allah ubangiji ficinan in waje ne ake hadawa Allah muna roƙonka ka ka kyawa kai yi maganinsa in kuma a ciki ake hadawa ba mu sani da gaibi Allah ka yi maganinsa Allah abinda ya kamata mu yi kenan da daidai kuwansu mu ba mu san wanda suke yi ba duk kowa ya fito yana cewa shi ba mu yadda ba mu dai ficina baki ɗayansa muke roƙo Allah Allah ya kare mu da wannan ficinan Allah ubangi samu dace a jisen da muka karanta farko a jisa na ahmad musala mun fassara shi to za a gya sanadin ne mu ba ku hukuncin hadisin don ranar an gane wanda baya na nasa akwai yancin ranin a cikinku wanda ba zai yi zo ba gobe izo e ci rabi e ki fahimta rabi kuma mutum da yake wannan ba zai ji daɗi ba hadisi kwaya daya sahabi zai taso daga makka ya taso daga majina je misra da ya karbi hadisi kwaya daya amma yanzu kuna da abu dauda kuna da tirmizi kuna da ibn maja kuna da buhari kuna da muslim kuna da muhassannaf eh, abdurazak kuna da kowa amma kura shan kankar kura eh, karatun ma an sha za ji abin tausayi ne halin da muke cika abin tausayi ne bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما يا يغني هذه الشعرة بذا فسر مكة باكا نان مفسرة أنا السنة دي زي بيانا كي كجالاي أكم بعد بني أبي رافي مولانا بي wannan akhbarani ba'du bani abi rafi a karatun ku na mustala hadisi me za ku ce da wannan liman da aka ce akhbarani ba'du bani abi rafi wayan su shashe daga cikin bani rafi a cikin mustala hadisi me za ku ce da wannan sanadin wa zai yin bayani hadisin ga aka ce wayan su shashe daga fulani Eh, fulani ne daga wane ya faɗa karatun da muke nuna muku mustala hadis me za ku ce da wannan sanadin ashhadu an la illallah eh a'a eh isnadin da kaga hadis sai ce na ahmed musala wadai baya bukata wani abu akhbarana abdurrazzaq wadih akhbarana ibn jurayj واضح أخبرني بعد بني أبي رافع مبهم مزاجي me tadrisa nan wani kana kada kai kayi magana mana aljahala aljahala jahala ne ba sai a ce shashi daga mutanen ungogo kowaye an san kowaye ne ai wani mutum daga wani mutum ne daga gidan malam a'a waye shi a idan ma ana hada wai su masu bara da masu ko da kowa yana wurin saboda wannan da ba ambace kowaye ba wannan jahalan ya sa aji sai zama da'ifi na fara kuna gane wannan da Allah ku ringa musharaka da mu bambancin ku daga magari shi na koro aji su ka ce na rasulullahi ya ce kaza ba san me ake cewa ba to wannan shi ke sa ake bida'a ba wani abu bane in kuka gane hadisin kun san kun tace saboda ba wani al'ummacin da Allah ce duniya al'umman da suka ma manzansa hidima kaulinsa kamar al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daban suke hadisi manzan Allah an bi shi ɗaya ɗaya an tace saraka duk wanda bai yi karatu ba shi ya jawo tunda ya ce akhbar ne ba'du bani abi rafi bani rafi al'umma ce amma wansu sha ga bai gaya sunansa ba tana sa shi mizani saboda haka ya nuna cewa na sanadin da'ifi ne in kun ci gaba kaɗan shi ya ce kala tallaka abu yazida abu rukana shi abu yazid mutum ne shi bai masa eh, eh, kafin musulunci ya mutu to amma ce shi ya rawaito hadisi kage mangana ce ba za a taba yardansa ba shi san ka gan sunan mai jinjirjin abdu yazid yazid na da wani bawa ne to sauraka abdu yazid duk ajisan da suka ma akan abu rukana ne to wannan man lam yudrik islam shi bai ma ajini bai same shi ba barantana ya ruwaito ajisi saboda haka wanda ya koma mizan ana eh, abin nan imam zahabi zai samu karin bayana kan wannan saraka wannan hadisin farko a karshe da'ifi ne an gane wannan to illa guda nawa kenan biyu illan farko shine mai akwai jahala illa ta biyu shi ne ma jisun ma aslan akwai iskat saboda shi abdu yazid kwata-kwata ma bai ma isar lokacin manzana ba ta zama sahabi ko ya ruwaito a jisi ba na fata kun gane wannan daya kenan koma jisi na biyu me abu dauda ya ce قال أبو داود وحديث نافع ابن عجيب وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركان عن أبيه عن جده أن ركان طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح لأنه ولد الرجل وأهله أعلم به إن, إن ركان إنما طلق امرأته البتة فجعل عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة طب كنا غاني كراتونكو yake cewa anna yake cewa kala guda wa hadisin nafi hadisan da suke da alaka da hadisin abu rukana hadisai ya tattara suna yake koro maka daidaya ya ce hadisin nafi ibn ujair wa abdullahi ibn ali ku ja layi hadisin abdullahi ibn ali hadisin wa abdullahi ibn ali ibn yazid ibn rukana an abihi an jaddihi ya nuna wannan kisan shi abdullahi shi ya rawaito wajen babansa ali ali kuma ya rawaito wajen babansa yazid yazid kuma ya rawaito wajen rukana saboda haka ina cire kakansa kenan shine abu rukana rukana shine kisa ya rushe wancan bangaren kenan ce yazidu to kaga rukana shine kisa ya zo kansa shine jadda abdullahi to nan kuma abdullahi da'if hal ne shi sa imam zahabi ya faɗa cikin mizan cewa ta ba hadisu shi abdullahi da'ifi ta ba hadisi hadisin ba a yi muta ba hadisinsa shi kuma ali ibn yazid shi ma majhul ne shi sa imam ukeli da abdullahi da babansa ya ce duk waɗannan du'afa ne ya faɗa a cikin ukail imam ya imam ukail ya ruwaito a cikin du'afa ya ce waɗannan mutane akwai jahala shi abdullahi kuma da'ifi na ta bi a hadisau in ji imam zahabi amma kilahuma da abdullah da danwansa ya da babansa imam ukail ya ruwaito cikin du'afa ya ce a jisensu bai inganta ba ko da kai mutasahil ne da mutashaddi kuma nafsu wannan lokacin ji wasu malamai to anan wannan hadisin ma bai inganta ba to amma akwai imam abu dauda ya ishara nan ya ce anna rukanata tallaka imrata albatta shi sa albatta ya bambanta da mutum ya saki matansa saki uku in kagin kalma na nan farko hadisin yake cewa ike cewa a nan ya ce manzala ya ce da shi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce sha nan shi rukana ya eh, abu ya zida nan aka ce rukana ya ce inni ha salatan na suke ta suke uku kage wancan mun ce da'ifi na an gama da wannan to anan kuma ce ya suke ta suke batta to saki batta kinaya ce na sake ki faufau shace kai zuran me kake nufi amma ka ce na sake ka saki uku ai magana ta kare an ji saki uku ne amma saki batti in ji malamin so zaure saki batti faufau na sake ki ila karshen duniya faufau shace kai zo akwai sakin kinaya yadda zan zo ce matan ka kai kwashe kayan ki tafi gida ba ma na son ganki ba za a ci ansa kiran ka za a yi lalashe ka ce me kake nufi inda ka ce saki nake nufi mangan ta kare shi zan zo akwai sakin da ba saraha ba saki ana kira saki kinaya in kana so ka ba ta tsoro ta fi cine ka kai kwashe kayanki tafi gida tana kuka kai ka san me kake yi ko ka doki takarda kana ruce-ruce karuta eh ha ngo takarda ka san ummi ne ba ta san komai ba an jagwalgwale ko wane ya saki wane amma ba kai ba ka mika mata wane ya saki wane ta ji tana kuka sha kira ka me kake nufi ne ai wasa nake mata to ji irin waɗannan za a zo kansa mai bayana kai to kalmar batta shine imam abu dauda yake cewa kalmar batan kamar asauhu shi sanadin ya fi inganci kadan fiye da wancan eh, shi sa shi albani ya ce abinda ake nufi a nan halinsa ya fi wancan ba ya ce ya inganta ba ne eh, yan kwaya biyu ne shi ka ce wane ya fi soki tun da shi baya sha da yamma da safe da dare kawai ke sha to ba ce shi ma mutum kirki ba ne sawa'u ne shi wani ya fi wani ne don aka ce a sahu yana nufi halin wannan ajisin na biyu ya fi ingantar batta to wannan shi ma akwai magana kansa ko da shi albani ya yi dogon magana na ce ku sura ta shi na ba ku ku duba daga karshe dai shi mai sallama jisun da'ifi ne to kaga jisun da'ifi ne saboda da abdullahi da ba yi jisunsa da kuma shi yazidu wanda ya zama majhul hal to waɗannan jisun farko guda biyun duk sun ba'ifi ne ya nuna cewa jisun abu rukana jisun dai da suka zo da'ifai ne ko bin ibn da almajirinsa sun inganta wai sun inganta wani hadisin farko ba da wancan sanadin ba ne za mu zo mu karanta ra'ayinsu wanda suka ce saki uku saki uku ba za a kirga shi ba za mu kara wannan na fata kun gane to za mu shiga karatu na biyu hadisi na biyu wanda ibn abbas ina da tafsir guda biyu an ruwaito a gare shi da wanda yake cewa saki daya a lafzi daya baki daya saki uku ne da saki kuma daga baya kuma ya ce saki da wanda mutum ya ce matansa na sake saki uku amma da shi daya to shi kuma za mu shiga an samu kauli biyu a waje ibn abbas duk kaulin kuma sun tabbata gare shi ya yi fatawa kaza daga baya fatawa kaza to shi za a karanta sanadinsa shi kuma gaya maku kafin mu zo mangar malamai a kansa shi kuma ka karanta mu ji na'am qala haddathna humayd bin mas'ad mas'ada qala haddathna isma'il isma'il anan ibn ibrahim ne yanzu mun fassara mun fassara shi satin da ya wuce ba da mu sake fassarawa takhriji muke baku ba wani mu koma kan hukumce hukumce hadisi na'am qala akhbarana ayyub an abdullah ibn kathir an mujahid qala كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه ردها ردها ردها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الهموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن fi qubul iddatihinna to saya anan zamu dan fassara ko da mu fassara sacin da ya wuce sanadi dai ya ce a homer ibn mas'ada kwarai ike kuma ismail ibn ibrahim daidai yake an ba na ayub an abdullahi ibn kathir an mujahid duk wannan daidai yake sanadin daidai yake ike cewa an za tambayi ibn abbas abin ya sama zan fassara saboda an samu kauri biyu wajen ibn abbas kafin mu shiga sabanin malamai wani mutum ne ya zo ya tambayi ibn abbas cewa na saki iyalina saki uku innahu tallaka imra'atahu wani mutum ne ya ce ibn wani ya saki matansa saki uku saki uku ku sani akwai kalmar na sake ki saki uku daban ci na sake ki na sake ki na sake ki uri daya shi marat ne wannan kalmar ka dunkula shi hukuncinsa daban kuma kalman da zaka rarraba shi zama uku wuri daya duk saki uku na ma dukkan su yana da hukunci kai na sake ki saki uku kage magana ta kare kai na sake ki daya kenan na sake ki biyu kenan kai na sake ki shi kuma marra marra kenan amma kaji haushi ne shi ka ce na sake ki ta ce eh na ce na dai na sake ki ta ce ban gane ba kai na sake duk wannan takidi ne kana da mafita an masa maka ce ai sani ta ji ka gane wannan saboda kawai uku na nan wurin saki takidi mirara ina nan da saki kuma da, da lafzi baki daya ka ce na sake ki saki uku kalmar daya kafa da shi kai na sake ki kai kai kai na kara ma na sake ki wurin zama kai na cika maki ma ga daya daya daya aka hada zan zo kansa don ku gane hukumce hukumce to anan she ce inna talaka imra'atu salasa ya sake matansa suke uku kaga baki lafzi da yake na she shiru to wanda ya tambaye shi yake cewa ina samani abdullahi zai dawo masa matansa shirun da yayi ina ta tunani ya yi fatawa tunanin magabata ba sa fatawa da gaggawa kamar yadda kuke jikin jikinku na yawa ana tambaya kayi fatawan ka gama saboda sauri a cire shi ba dama shi ma dan mufci ne dan taimiyatu wannan ba daji wani ya tambaye ni yau jiya tambaye ni na ba shi hamsa she cinja tambayan yau ya sa tambayan rawani da eh, sanda don eh, eh, da ya tambayin na gane shi ya sake canja tambayan maimako ya sa masa babban liga sai masa ula shi ya sa masa shi ya sake zuwa wani sura daban iga mai zance kuma shi na gano mutum ne ya saki matansa matan tana son sa shi mai na son ta shi ta ji ta aure shi hada kai da ita ta kashe auren wancan auren shi hada kai da wani alkali tana wajen wancan fa ta aka rushe a wurin shi aura shi yanzu yake nadama shin auren ya yi ya tambayin na ce ya za a yi haka na yi fatawan bai masa daji ba shi yau ya sake tambaya sabu ga misance shi maslahansa ce ya halata yanzu a zaman lafiya mutum na zama da iyalinsa shi ka biyo jefe ka zigata. Ta kai ka aura ko a musulunce ko a tabi'ance ni adam bai kamata mu ce wannan tunanin ba to anan hadisin da aka tambaye mai tambaye ke cewa ina sammani ma ibn abbas zai ce komo da matanka shi ya ce a'a ya ce sun maka yan talika hadukun ya ce daya daga cikin ku zai hau haukansa imar da haukansa doki rashin hankalin sai da shi doki hawa kai bawan ya ce ya ba su ya ba su ya gama haukansa zai ce kuma yi na tambayi ba su mai ake yi wannan me ake yi kamar yadda daya daga cikin ku yake yi shi ya gama saki shi ya zo ya ce haka kallon wallahi ni ban san lokacin da ma ni wallahi lokacin na gaya masa ban san me nake yi ba ban ya yayi barnan eh shi yake cewa ibn abbas ya ce wa man yattaki la yaji allahu makhraja wanda yaji tsoro allah allah zai samu masa mafita wa innaka lam tattaki la baka ji tsoro allah ba shi yasa ka hada kalma daya fala ajidu laka makhraja ba zan nemo maka mafita ba sakin yayi uku duka an maka saki uku ya zama saki uku ila yawmal kiyama za a kirga shi a ta. rabba ka saban ubangijinka wa banat minka imrat matan ta nisance ka wa inna allah ta'ala domin hakika ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fattaliquhunna fi qubul iddatihinna ku sake su dab da za su fara idda na fatan gane shine suna cikin sarki kenan amma kai ka saki daya bata fara iddan ba ka kara daya ba ka fara idda ba ka fara uku ma'ana ka sake su ba tare da suna cikin idda saki daidai ina bukatar idda shi ka sake ta ba ba ta fatara ta yi idda ba shi ka kara ka ba ta ta yi idda shi ka fara saki uku ne kowai yana bukatar idda shi ka hada to shi ne ke cewa ni idda ci iddatihinna shi ce fi kubli iddatihinna kafin su fara idda ka saki dayan ka dan numfasa mana ta fara idda shi ka kara duk saki na da idda amma kai ka hada su baki da ya zama idda daya shine rajin ke ike magana nan na fata kun gane wannan to wannan hadisin ya tabbata eh hafiz ibn hajjar da ya fada cikin fath ya ce sinaduhu sahih kama yadda shehu albani ma ya fada shi ma ce sa sahihi ne shehu albani ya kara bayan ce ala bisa sharci muslim na fata an gane wannan sanadin ya tabbata to waɗanda na fassara maku ne domin buna ba yana da lafzi bi ga nan ya goyi baya duk mutum da ya ce matansa na sake ki saki uku lafzi daya a waje ba su a tabbatar da shi haka kun gane za ku zo sabani kuma zai sake fada eh, to daga baya mu shiga cikin mangar malamai ci gaba قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن إكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سندي ده كينا ina toro maka sanadi guda uku muke da shi sa'id ibn jubair an ibn abbas da kenan ayub wa ibn juray jami'an an ikrima ibn khalid an sa'id ibn jubair an ibn abbas duk sanadi ke hada maka sanadi biyu kenan shi yace me kuma wa ibn jurayj an abdullahi ibn an an abdulhamid ibn rafi an aba an ibn abbas sanadi guda uku kenan nan ina tattara maka sanadin da sun zo wajen ibn abbas kenan ku sa lamba daya lamba biyu lamba uku duk wannan abubuwan da suka zo aka ina tattara maka sanadin da dukkan su kalma ɗaya ne zai koro maka da karshe farko da ya ce Sa'idu bin jubair an ibn abbas kusa daya wa ayu wa ibn jurai jami'a an ikrima ibn khalid an sa'id ibn jubair biyu kenan wa ibn jurayj an abdul hamid ibn rafi an ata an ibn abbas nawa kenan na uku shi ci gaba warawul a'mash an malik ibn al abbas kage harith anan ba shine sa'id ibn jubair a can ba nawa kenan nawa kenan ci gaba an amr ibn dinar an ibn abbas kullu kullu qalu dukkan wadannan sanadin sanadi kusa guda hudu kenan ko biyar ko to miskace kullum qalu fi talaqi thalathi annahu a dukkan su sun ce ibnu abbas ya ce duk mutum da ya cire matansa na sake ki saki uku lafzi daya majalisi daya ibnu abbas ya ce saki ya halata a tabbatar masa ya koro maka wannan magana ka gane kala wa banat minka matan ta nisanci a gare ka na hadisi ismail kamar yadda hadisi ismail ya wuce mana can ismail bin ibrahim an ayub an abla ibn kasir an gama kenan mutanen sanadi nawa kenan sanadi daya biyu uku hudu duk manyan malaman da suka ruwaito a gunsa sun ce saki ibn abbas yana da ra'ayi cewa mutum da ya ce matansa na sake ki saki uku ya ce saki uku ya tabbata a wajen majalisi daya wanda fami daya ce na sake ki saki uku na fata kun gane wannan to an gama da wannan kenan tafi kauli na biyu qala abu daud wa rawa hammad ibn an ayyub an ikrama an ibn abbas da yake na shi kuma idza idza qala anti taliqun thalathan bi famin wahidin fa hiya wahidatun na fata an gane <laughs> sheci bancan na sake ki na sake ki saki uku sakin yayu amma bi fami wahid kai na sake ki saki uku to ibn abbas ya ce amma da shi saki nawa kwaya daya to kaga can ikirma a nan can sa'id bin jubair ya ruwaito ikirma ya ruwaito ata ya ruwaito shi kuma haris ya ruwaito ah, amr bin dinar ya ruwaito kullum gashi can to amma nan wata ayuba an ikrima an ibn abbas idza qala an talikun salasa bi fami wahid kalma ɗaya lafzi daya a wuri daya ba marraf da ba fahiya wahida amma da shi kwaya daya. to rigima na yake zan zo kan wannan rigiman mutum ne ya saki matansa shi daga baya yana dama lama fata kuma wani man na ji sacin da wuce wannan ya saya na kuka na lalashinsa ya taba saki daya ya saki na biyu na uku matan suka yi ligima dan kadan kawai kafin fito wajen aikin sai tafi shi matan ta masa irin shanin mata ce ce na sake an gama kenan ita kuma ba ta nuna damuwa ba ta kwashe ka amma tana ji a jika ita take gamfa ta daure shi kuma ya kurin sai hau motar sai dai ya dawo daga baya fara kuka wuyewa Allah nan ita kuma ta damu a matadaki ka girman kai mata ina to ita ta sata tana tambaya tana neman hanyar da za a komo amma tana masa hanza ba a can kamar ita ba ta damu ba tana neman hanyar in yadda ta koma amma har yanzu zahir kamar saye wata ne tana tsaye ba ta yadda ba miji kuma yana ne na kuka yana zuwa da awaye ya cika yi wannan barna su mata su maka rigima ka fito ka bar gida, in ba haka ba zaka sake su da iyayen su baki daya ai wala wata ta baka ka ce da ita ka ba ta gida ka tufatta da ita ka kai ta haji ka kyauta ma iyayenta kuna zaman lafiya kuma da dare kana neman ta tayi salle daga ji samun gari ne daga ji marhaba ne to ana ligima yake baka da nusuwa shi ka yi bori to daga baya kuma ka tashi kana kuma lissafi shi da an kura da shanin su na fata <laughs> wannan al'amarin al'amar shi da an hankuri irin wannan ta yi maka wannan tana da kishiya ka nema ka nema ka ji ka dawo ta sa sakata to ka kyale ta duk da su ba shi ka bude pomp ka ta wanka to za ta yi bayani za ta gani kamar wani sirri kayi ba tare da ita ba to wannan shi aka amma kawai rana da ka zo shi kai ne maukaci na tsage ki kuna da yaya ita nadaman ta miki biyar ne ya ta yi nadama kuma lokacin ka gama ka gama harkanka kuma ga yaya yaya kuma da za a yi campaign uwa za ta ci ko mu da muke zaune billahi da za a yi campaign kuran za ka ba uwa ne ba wanda yake biyan uba haka rayuwa ba inda za a yaya su bi ka kai shi da su ji ma tosai amma kamfan za a yi gida uwa ita ce awal ma ya jibu inda ita ne take lalashin ka da ke ka ko an yi menene ta take jin tosin ka kuke tattauna ma ubai na kallon ka ce kai wai tsaye kai kai kuma baka son wannan <laughs> saboda shi uba in ka lalace ya shafe shi a ce wane dan wane duk lalacewarsa duniya ba san wani uwa ba ita waye ta ba takardar da ake rubuta sunan uwa ita tana na tara bala'i ba sunan ta, kai kuma za a ce dan alhaji wane ko shi kuma ka ji a cikin abokan ba ka fitowa an ce dan kaza ne to shi sa uba da'ima tsaye ki kuma rai baya so wanda yake wahala shi shi sa yara ba sa son iyayensu duk ma ki masa yaje makaranta duk mai aka ce to amma wa dai ko ka da ke yaro in ta zo shi ta kama shi ta bayi lalashi sa ya hankuri kuma abin da rai ke so ke kaga anan wannan wahida warawa ismail bin ibrahim an ayub an ikrima hadha qawlu walam zuka ibn abbas an ce wannan mu kufa ne waje ikrima na fata ka gane amma ka biyo hanyar ya tabbata waje ibn abbas ku rubuta wannan kufu ne a waje ibn abbas mun samu wannan shine ma ya ma tabbata mu karasa can kuma ka kara jisi na karshe can kuma وصار قول ibn abbas فيهما قال حدثنا Ahmad. yace ابن Abbas yana da fatawa nawa kenan biyu da yace bai halatta ba da ya ce ya halatta mai ibn abbas yana da fatoyi irin wannan guda biyu shi sa abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar sun fatawa imam na maliki baya garaje bin fatawansu ya ce daya mu tashaddidi ne abdullahi ibn umar ibn abbas kuma ikan tasahuri shi sai yake cewa in za hada shan hada magangansa after da natija cewa shi sa fatawansu cewa mace in tana sharuwa ko tana da ciki in ta sha ramadana ba za ta rama ba kafara za ta yi ta fatawa abdullahi ne da ibn abbas sai imam malik zai rushe wannan fatawa kuma ba shi kadai ba ne manyan malamai sun ce in kana suka huta abdullahi ibn abbas ya yi tashjiji ibn abbas ya yi soki to ka nemo karatu a waje ka hada amma wajen haji she imam maliki wajen haji she ko fanni abdullahi ibn umar shi sa haji imam maliki sanani na gare shi ta abdullahi ibn abbas man ka bi shi wani tashi hankalin sahun ya yawa to shi sa saki ce a ce mace in ta cikin ramadan in ta sha ramadan ta yi kafara imam maliki ya ce la ya ce wanda ya fi su ya fi abdullahi ibn abbas ya fi abdullahi umar shine sayyidina ali ya ce duk macen da ta sha domin ciki ko domin sharwa ira tarama to amma mutum da ya bi mangana albani da almajirinsa bai kanta wancan ba shi ta fatawa wancan abin da aka sai kuma mutum ya fatawa ba shi ka kai masa bindiga da abin nan kowa da nasa amma ga abin da imam maliki ya faɗa to saboda ka ga abdullahi abbas ina da fatawa guda biyu shi ka gano fatawa farko muta'a ka ga yan shi'a ba sa sa abu ibn abbas kafi na gunsu to amma suna so su kafa hujja sai ce ai eh, abu ibn abbas ya ce muta'a ya halata shi na ba su fata da yake yi da jisan ba su zo masa ba shi shi na ya zauna da shi ya ce kai muta aman za la hana shi ya dina shi na ya ya ce kai fata da kake ba daidai ba ne haka ne canji da ya ce in ka ba da gwal da gwal za a iya tafadul a ciki shi aka zo aka ce ba haka ba shi ya haka ne wannan zancen saki uku ya halatta da baya kuma ya janye ba komai ba ne ilimi ne bincike ke yi wanda bai gane karatun ukun ba bai gane cewa ta yana yi kan duk talibin ilimi duk mai neman ilimi abin da ya fada gobe zai iya janye yau mu ne in ka fada mangana ce ai wani mangana ɗaya ne eh mangana ɗaya ko qur'anin da aka soki akwai nasike da bansuhi eh ba kai kade ba wahayi Allah da ya hace mu ya san komai amma kai san rayuwa ya san dan adam sanyi ya zo mu ce wayo sanyi zafi ya zo ce wayo zafi rane haka muke muna son canji ne shi sa zai so kuma abu muna illa shi canja to amma kai ka ce kawli daya ne masu alaji kai ga alaji na zaune in dai ya ce yarinya ya ba wani to duk magana zaka yi ce alhaji ai ni magana ɗaya ne ni na riga na aura masa dan Allah la malan karku wahali ni alhaji kalma na ɗaya ne hai ka kyale masu kudin nan ya tumbasa kalma ɗaya ne oh kalma ɗaya to sannu to kagin nan wurin abdullahi ibn abbas ga fatawansa an samu biyu ke na karanta ka gani ya ce wala menene qala abu daud wa sara qawl ibn abbas fihi ma fihi ma ya samu kauli guda biyu kenan ci حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس رضي الله عنهما وابا هريره رضي الله عنه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال la ta illu lahu hatta tankiha zawjan ghayra kaga duka ji san tattara ne yarinya ne budurwa sha aka aure ta kafin a yi bikin an kawo maka ita ba ku sadda ita ba shi ka ce kai ki saki uku sakin wawa eh, sakin wawa la'alla ne tafin ta zo iri masu kwaɗayin ta masa maka anko maimakon ka yankura ta shiga tuku ka dan samu 'ya'ya da ta man kawai nasu keki saki uku shi ne yake cewa bikir mana bikir wanda ba a saddaita ba ba yi mata komi ba shi abdullahi ibn abbas da abdullahi eh, wanda yake cewa abu huraira Dukkan su ce saki kun yayi to akwai sabanin malamai kawai kaɗan kafin mu zo za mu zo kansa amma ɗan kaɗan za ku gane ita yarinyar ka aure ta shi ka sake ta sakin wawa baka sadde ta ba kawai daga zuwa ranar biki shi ta zo tana ma kuka ka damu shi ka ce na sake ki to dama ba za ta idda ba ba ta maka idda kuma ba komai in ka yadda maza ka sake aure ta sabon aure za a yi ba ka yi da ita ba ku fahimci wannan hukuncin ita mace in ka sake ta ba tare da ka yi da ita ba <coughs> saki daya ba uku ba ba shi daga baya ka lalashe ta to ba dama komo da ita kuma take nan ka mutu ba za ta maka idda ba in ka sake ta takaba ba za ta maka takaba ba kuma ba za ta maka idda ba tun da ba abin da ya faru tana nan yarinyar ta rabu da kai amma abin da aka yi ta da rabi sadakin amma da ta ka mutu ne baka sake ta ba za ta yi takaba ta ci gado ta ci sadaki amma ka ce na sake ki baka taba ta ba to ta ci rabi sadakin kuma ba idda ba komai magana da yake nan magana ta biyu ka ce na sake ki saki uku a yarinyar da baka yi bina da ta ba hukuncinsa daban da ka ce na sake ki shi ka huta ka ce na sake ki shi ka huta ka ce na sake ki to an ce wannan saki uku bai ni kacar abun kula biyu a zubar da shi a cikin shara tun da ma ya maka garkuwa ba dama saki biyun isa mun shiga don saki ɗaya da ka mata ya toshe ma komai har ka yi dama ka sake sakinta ba inda ba komai duk wannan rutukan ruwa ne tun eh, tunda in ka ci na sake ki to an rufe kofa ta zama aginabi ba komai ba wani abu in ka sake cewa na sake ki ba zai shiga ba an rufe kofa na sake ki an rufe kofa Eh, zancen wuta ne amma ka ce na sake ki saki uku to nan ne ka shiga uku a nan zan zo shi in kana so ka sake daura aure sabo ta yarda shi ta ji ta aure wani wurin tun da ka sake ta sake uku to zan zo zance kai ku gane bambanci Allah ya sa kuna gane karatun don kan wahara banza in karatu ne shi an da hankali wanda bai bada ce fana gida bai na zaune ce riga ce na'am na'am baya ganewa to kun gane karatun kuwa tunda sabani malamai zai zo shin saki lafzi daya na sake uku shin zai biyo yarinya a mai mata daya in kun yada ku sake daura aure ko shi ta ji ta aure ta dawo amma dama kusa su itifak cewa na sake ki shi ka huta an rufe kofa tunda ba komai ba idda na sake ki wannan rubutun kan ruwa ne na sake duk wannan maganar banza ne ba komai ba idda ba abin da ya hada ka da ita saki biyun kamar da shi bango kana da dama ka sake daura aure sabo na fata kun gane wannan zancen amma kalma ɗaya a dunkule kayi na suke shi za a iya doki ɗayan a bata ko a bar uku yadda Allah ya ajiye shi tunda baka bata dama wani abu a fasila a ciki ba kuna gane karatun zan zo kansa don muna gyara wannan sanadin zan zo kan karatun to ina yana malam قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البخير إلى ابن زبير وعاصم بن عمر fasa'ala wannan hadisin isnadin sa sahihi ne amma kalin lam lam yadkhul biha wannan sanadin zai zo kansa mangana na zuwa karatu na zuwa mangaran suna ma jinjina ma manzan bai tabbata ba ma mangaran cewa lam yadkhul biha muna zuwa karatu na zuwa kansa na fatan gane ko to anan dai shi ma isnadin sa sahihi ne ci gaba fasa'alahuma an dhalika faqala اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عن رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر وأن لبارن ينا جاي مكة وجن يجي لبارن قال أبو داود وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الطلاق ثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تعل له حتى تنكح زوجا غيره. تو كجلاي مدخول بها aw gail madhul biha wannan shazi ne madhul biha shi ya taba aw gail madhul biha shi bi mata bata ba to ya ce wani ibn abbas ya ce macin da aka sake ta an yi madhul biha to saki ya zama faffau saki uku ne ya ce kaza haza misal khabar sarf canji dama yana da ra'ayi a wajen canji cewa za a iya ba da azurfa da azurfa Ayi tafadul za a iya ba gwal da gwal ayi tafadul daga baya bari kala fi summa inna raja anhu yani ibn abbas ya bari wannan fatawan na fata an gane to wannan shi ma sanadin ya inganta nan don yanzu akan inganci ajisi muke magana yanzu Allah ya sa kuna rutawa تو تشيغا با جيس نبي تو قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس طيب. قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على أد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما فلما رأى الناس يعني عمر رضي الله عنه قد تتابعوا فيها قال أجيز وهن عليهم <laughs> تو كراتون وانشان ابن عباس wancan a bar shi inda yake ga ziyada munkarin wajen da ya ce amma alimta ana rajula wani kita mai kana iza talaka imratu thalatha kabla an yadkhul biha jaluha wahidan ala ahdi rasul wajen manzala kalma kabla an yadkhul biha shazi ne kawai iza talaka imratu thalatha ala ahdi rasulullah wannan shine hadisin amma kabla an yadkhul biha wannan babu shi shazi ne munkari ne na fa ziyadat munkari ne wannan to wannan shine ziyadan bai tabbata ba na fata kun gane wannan jumlan kamar babu shi ajisin shine kana iza talaka imratuhu eh salasa ala ahdi eh, ja'aluha wahidan ala ahdi rasulullah sallallahu wannan shine kabla an yadkhul biha ku share shi eh ziyadatu munkari kuna gane karatun to mu je amma macirin haka ya tabbata mu ci gaba ga wanda zai tabbatar shi sahaba'i shi ya sake rubuta wannan hadisin za a ga wanda zai karfa wannan sanadi na'am qala haddathna ahmad bin salih qala akhbarana abd arrazzaq qala akhbarana ibn jurayj qala akhbarana ibn tawus an abihi anna abu sahaba qala li ibn abbas radiyallahu anhuma ata'lamu anna ma anna ma kanat kanat salatu tuj'al wahidatan ala ahd an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa abi bakr وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم to wannan muslim ne ruwaito shi amma malamai suna da abin cewa kai wannan to kaga abdullahi ibn abbas yana da fatawa na kenan biyu to wannan muslim ne ruwaito shi hakim kuma ya ruwaito shi ya inganta shi to magana nawa kenan duka waɗannan magana cewa mai da shi uku a kin hada mai da shi uku duka ya kuma waje ibn abbas ne to kun gana ji suka ce akhraj wa muslim wa sahawul hakim hakim ya rawaito shi inganta shi to wannan shine maraka yanzu saki uku lafzi daya shine fami wahid da saki uku marra daya a cikin majlisi to akan akwai sabanin malamai su zama karanta yanzu na fata kun gane wannan karatu mun gama kun gane inganci wannan hadisin a cikin abu dauda na fata an gane to wanda yake son karin bayani na yi maka photo state na ibn abdulbar don zai ikoro amma sai na malikiya mun gama shim doki kuma su ibn taimiya da sauran malamai mu ji me za su ce saboda dan kada zan karanta nan saboda na ga lokaci yayi don abin da yasa muke karanta maku don ku sani amma ba ku yi fatawa da gaggawa ba domin abin da manyan malamai suka yi sabani talibin ilimi ya karanta don isamu ilimi na amaye nusu idai na gaggawan fatawa idai na gaggawan fatawa isa ya ringa muraja'a kafin fatawa shi yasa malamin mu abdul muhsin abbad bawa allah muna karatu za a ga ya kwanci abunsa an kicinsa haka ya doki ɗabi na uku ya ce ina azumi kenan ina gama ci shi doki ruwa ya sha a ci gaba da karatu azumi yake kenan amma wallahi karshe abu musin bai yadda ba a yi fatawa saki an tambayi saki ya ce a ji a tambayi bombas na ya gagara eh, eh, muslim ka karanta a gunsa sanadin muslim ya gani sosai amma kamar ya haddace shi ne saboda gaggawa sai ki gadabani sai ki menene yanzu ka dan karanta bulugun maram ka kuna abu ka ji shi kawai ka taifa tawa kai salafi ne ko ahli sunna ne eh, ba garaje akwai anise saboda shi fatawa tsoron Allah ne in ba fitinan rayuwa ba da kasan da ake ana da malamai bai kamata a yi magana fatawa irin mu ba shi haka Allah ya kaddara amma manyan malamai wajen da ake fatawan kana zaune masu tsoron Allah ai zaka ji jiki da ga abin da kai kake riyawa ba shi ba ne sauraka tullaba ima daina garaje to mangana daya za mu kara na ganin malam musa yana harare ne lokaci ya kusa karanta tahrir mahalli niza' naka ne wannan to baka mu karama to ci gaba to ni na da asali tahriru mahallin niza ya ce za a fayyace shin saki uku ya halata mangana uku ne ya halata ya haranta haram ne kuma ya fuku ko bai fuku ba ya yi ko bai yi ba ku gane karatun sakin halal ne in ka yi maba kama ka yi komi ba saki uku sakin haram ne a mai faru an karbe shi ko sakin haram ne bid'a ne bai faru ba nawa kenan kawai nawa kenan a kansa zamu shiga ku fahimci kadiya kafin shigo ciki sakin halal ne ko oho ya yi ba ma laifi a kai saki uku ka tsaye kai ba laifi za a yi mangana kansu sakin haramu ne ka aikata haram amma sakin yi biyu kenan sakin haram ne bid'a ne ba shi da asali bai yi ba saki kuma yana nan saboda haka gane nawa kenan zan shiga kuna gane karatun a kansa zan tafi ike cewa ci gaba ajma fukaha ajma al fukaha rahimahum ajma al fukaha rahimahum ta'ala ala adami wuqu'i talaqi bi thalathi mujtami'at in qasada al mutalliqu bi tikrarihi al ta'kid to wa talaqu fi wuqu'i in qasada iqa'uhu ala qawli kuna gane karatun malayin ittifaq suka yi cewa mutun ne ya ce matan sa na sake ki tace eh ce na sake ki ta ce eh na ce ta sake ki amma abin da yake nufi takidi ne wannan bi ijma malamai sun ce saki daya ne karau ne zo matan ta ce ai ni so nawa ya maimaita ma ai so nawa ne wallahi tallahi saki uku yamu kana ce wallahi tallahi kai barnan ita kuma ta zo ta ga yayin ce saki uka mata kai kuma ka ce wallahi maimaitawa kake yi don ta ji na fata kan gane ita kuma ta ce ai maimaita so nawa ka ci ka sake ni na ji ka sake ci ka sake so uku ka fada wallahi dai matan da ba ta son ka abin da za ta saya kenan ku ta yi wallahi tallahi kana ce wallahi tallahi tana ce wallahi tallahi to ya ce ijma malamai macin da ta ce mutum da ya da matan na sake ki takrar don karfafawa ne wannan aitfak cewa saki ɗaya ne takidi ne waktalafu fi uku in kasa kasada ika'ahu ala kaule wanda kuma sun ce shin sakin yayi wanda ya faɗa ne saki daidai har uku shin sakin yayi ko bai yi ba ya ce menene kaula ne kawalin farko ina talaka bi salasa yaka salasa zai yi wa kawalin sani ina talaka bi salasa mujma yaka wahida zai faru kwaya daya ne da wanda kuma sun ce fofo ba zai faru ba a kansa za mu tafi na fata kun gane sakan lokaci ba zai ba mu dama ba amma ku gano cewa insha Allah sati mai zuwa koyi kokari in mallaka wannan abin nan ikhtiyar ta hafiz ibn abbar al-fakihi kun san cewa mazhab malikiya ko da yan takife mazhaba suna ganin ina da dan shi zuzun sa shi da ibn wahab amma wannan wajen imam a ah, maganganun malamai wanda ya kamata mu karanta don ku ji me yake akwai nan za mu saya wa sallallahu ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ko kokari samu wannan